dos programas da Voz da América que bate. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya za mu nufi yankin kudu maso gabashin Najeriya inda har yanzu ake fuskantar rashin sukunin gudanar da harkokin yau da kullum ranar Litinin. Duk da sanarwar da kungiyar IPOP ta bayar na janye umarni. Sani Shu'aibu Malumfashi zai shigo da rahoto na musamman da ya jibinci matsalar tsaro a Najeriya. Sai labarin wasanni na Murtala Faruk Sanyi na amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. Kasa da shekaru shida kenan da Prime Minister India Narendra Modi ya kaddamar da gina majalisar dokokin Afghanistan a birnin Kabul wata gagarumar nasarar demokuraɗiyya da New Delhi ke hankulin samu akan abokiyar gabar ta Pakistan. amma sauyin mulki da aka samu a cikin wannan lokaci bayan da taliban ta kwace mulki a afghanistan india za ta fuskanci koma baya a yankin da take rikici da pakistan da kuma babbar abokiyar gabanta china a wani tashin hankali akan iyakokinsu masu sharhi sun ce yanzu da pakistan ta sake samun tasiri a afghanistan da kuma china da ke kokarin karfafa tasirinta a yankin asiya ta kudu india za ta shiga cikin wani mawuyacin hali wannan sauyin da aka samu a kasar afghanistan na zama kalubale ga indiya in ji ministan tsaro ranjan singh yana faɗa a jiya lahadi yayin da yake jawabi ga makarantun aikin soja yau litinin magajin garin milan babban birnin hada-hadar kasar italy ya bukaci amsoshi game da dalilin da ya sa wuta ta lakume wani ginin bene yana mai kwatanta lamarin da wutar da ta tashi a benin greenfield tower a london wanda ya hallaka mutane 71 a shekaru hudu da suka gabata ma'aikatan kwana-kwana sun ce kowa ya yi kokarin ficewa daga cikin ginin mai hawa goma sha takwas a milan ta kudu wanda ya kama da wuta a jiya lahadi da rana a cikin mazauna ginin benin akwai wani mawakin zamani mahmud wanda ya lashe babbar kyautar bukin wake-wake na rimo a shekarar dubu biyu da goma sha tara da wakasa ta soldi wadda ta yi fice a duniya shaidu sun ce wutar ta fara ne a hawan benin na goma sha biyar kana ta yadu zuwa sauran hawan ginin cikin hanzari hotunan bidiyon sun nuna abubuwa da aka kare ginin da shi na narkewa yana zuba kamar ruwa an dai gina benin ne a shekaru goma kacal da suka wuce kana ba daidai ba ne irin wannan sabon ginin a ce ya kasance ba shi da wani kwararren kariya da zai hana shi kaiwa ga wannan konewar in ji magajin garin bipisala a wani sakonsa na facebook a yau litinin layukan yanar gizo sun samu tsaiko kana an jibge rundunar tsaro a kan tituna da suka shiru tse ba kamar yadda aka saba gani ba yayin da mutane suka makale a cikin gidajensu biyo bayan kiran da masu fafutuka suka yi na gudanar da zanga-zanga kin jinin gwamnati a sudan ta kudu a yau litinin da aka shirya shugaba salva kiir zai yi jawabi a wurin buɗe majalisar dokokin kasar gamayyar kungiyoyin fafutuka sun sake jaddada kiran da suka yi a jiya lahadi na gudanar da taron jama'a a kan neman shugaban ya yi murabus ko da yake zuwa safiyar yau litinin babu wata alamar taron jama'a a manyan titunan birnin juba wasu 'yan raji sun faɗa wa reuters cewa suna ɓoye a wani wuri saboda dalilai na tsaro 'yan sanda sun ce masu rajin ba su karbi izinin shirya zanga-zangar ba a don haka duk wani taron jama'a da za su yi ya saba wa doka mazauna birnin juba sun faɗa wa reuters cewa ya zuwa jiya lahadi layin intanet daga kamfanin mtn na kasar afirka ta kudu ya fice akan wayoyinsu kana zuwa safiya yau litinin kuma layin intanet na kamfanin zain na kasar kuwait shi ma ya daina aiki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya lahadi babban likitan cututtuka masu yaɗo na amurka ya faɗa wa cnn cewa akwai yiwuwar ganin sabbin mace-macen covid-19 dubu ɗari a amurka kafin ƙarshen shekarar nan amma ya ce duk da wadda lamarin mai yiwuwa ne haka kuma za a iya dakile faruwan haka dr anthony fauci ya ce amurka tana da ikon dakile faruwan wannan hasashen da masana suka yi amma matsalar ita ce akwai mutane miliyan tamanin da ba su yi allurar rigakafin cutar ba za mu iya magance wannan lamarin ta yadda ya dace kuma cikin gaggawa idan har muka iya muka yi ba waɗannan mutane allura in ji fauci ya ce yana da muhimmanci a cikin wannan annoba mutane su ajiye duk wata aƙida da bambancin siyasa a gefe su yi allurar rigakafin a halin da ake ciki a makon da ya gabata amurka ta kai ga shimfiɗe mutane dubu ɗari ɗaya a kulli yaumi da cutar covid-19 a cewar wani rahoton new york times da ya ce karuwar cuta a yanzu ya yi kusan daidai da na bara da ba a riga an fito da rigakafi ba a ƙarshe ministan tsaron isra'ila ya tattauna da shugaban falasdino a jiya lahadi a wani gagarumin taro tsakanin bangarorin biyu a cikin shekaru da dama in ji jami'ai tattaunawar tsakanin benny gans da mahmud abbas ya nuna alamar yiwuwar gyara al'amura bayan da hulɗa tsakanin abbas da shugabannin isra'ila ya kusan rushewa kwata-kwata a cikin 'yan shekarun nan a karkashin tsohon firaministan isra'ila benjamin netanyahu Netanyahu ya aiwatar da tsauraran manufofi akan kan Falasɗinawa tare da goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda shi ma ya tabbatar da manufofi masu alaka da Isra'ila kamar ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus da ake takaddama a kai. Abbas ya daina hulɗa da Amurka da Isra'ila a cikin waɗannan shekarun. sai dai ganawar gans da abbas na zuwa ne jim kaɗan bayan da shugaban amurka joe biden ya amshi bakoncin Prime Minister isra'ila naftali bennett a fadarsa ta white house gwamnatin biden tana kallon abbas a matsayin wanda zai iya taka muhimmiyar rawa a kokarin farfado da tattaunawar da ta rushe da dadewa akan batun tabbatar da kasar falasdinawan ko da yake farin jinin abbas na ƙara yin ƙasa a gida To a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bude taskar rahotannin nama a Najeriya inda wasu 'yan asalin yankin kudu maso gabashin kasar suka bayyana cewa tsoro ne ke sa yawancin al'ummar yankin ci gaba da kasancewa a gida a kowace ranar litinin duk kuwa da cewa kungiyar ifob ta 'yan awaren biafra ta riga ta dakatar da wannan shirin wakilin ma alphonsus okoro igwe na dauke da karin bayani Wasu 'yan asalin yankin kudu maso gabashin Najeriya na cewa tsoro ne ya sa akasarin al'ummar yankin ke ci gaba da zaman gida a kowace ranar Litinin. duk da cewar kungiyar ipob mai fafutukar tabbatar da kasar biafra da ta bada umarnin ta riga ta dakatar da wannan shirin Mun ala ijokoya, odira kwa mobi mma ala ikromya, so ni wamna adimi mma. Abra kwa yobra na mia enjoy, wani wali amure ya kenye mara ya mekwano. Iga sai fita iro ya fuziri wala. Mista Sonde Muka kenan yana cewa, ni fa ba na son wannan, ba daɗinsa nake ji ba. A zauna a gida cewar me ya faru? Ba fa kowa ne ke jin daɗin wannan ba. amma ya mu muka iya saboda idan har ka fita waje to duk abin da ya faru da kai sai ka ɗauka hakan Emmanuel Eza fita wani ɗan kasuwa ne a garin Anata kuma ga yadda muka yi da shi. Onitsha yau Onitsha na turufa, ba tafiya. ko aina na Wasu wai suna jin daɗin wannan zaman kullen da ake yi? Amma a gaskiya ni da kai na ba na jin daɗi abin. Amma wasu suna jin daɗin ne? ba na jin taɗi shi aba ga station ba aiki ba keke ba komi ai ba jin taɗi abun in ga ta yana abun ma daina to me yasa mutane suke zaman kulle yau wai sun ce a kan ya ne ita to mu wai sai an bari ogansu nan da kalo ta ci na ita to mun ba ta rishi ba ni za su cin yi. To sai dai wasu masu akidar Biafra na cewa kasancewa a gida kowace ranar litinin ita ce daidai abin yi. Mista remigius okafo yana ɗaya daga cikin masu wannan akidar. Ina zai ma ku kwakwaka a hafi wata Biafra. Release the war inda na ci ne na na gunoro. Ya ce kenan kana goyon bayan kada a bamu biyafra? Ina zaman gida saboda shugabanninmu ba sa mana adalci. Ba hanya, ba wutar lantarki, ba ruwa, ba mu da komai muna shan wahala. They have to release our man for us now. Era release Boko Haram sai hadi hadi fented. They should release our man where they support na na Ya kamata su sako mana mutumin Tunda suna sakin yan Boko Haram suna cewa sun tuba. muma su sako mana mutumin mu Nnamdi Kanu saboda bai dace ya kasance a kulle ba. In ji mazi Ike Chukwuokoriye. Yanzu yankin kudu maso gabashin Najeriya ta shiga wani mummunan yanayi ne. inda 'yan daba a ɗaruruwan su kan zagaya unguwanni a kowace ranar litinin suna tilastawa jama'a su rufe shaguna tare da korarsu cikin ɗaka. Lamarin da kan haddasa rashe-rashen rayuka sakamakon rikicin da kan barke tsakanin 'yan daban da jami'an tsaro, kamar yadda irin hakan ya faru a jihohin Anambra da Imo a 'yan kwanakin nan da suka wuce. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. To a gaida Alfonsus. A ƙarshen wani taron da suka gudana ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta samun alƙalan shari'a na jamhuriyar Nijar. Sun buƙaci hukumomin ƙasar su samar da wadatattun kayan aiki a kotuna don inganta ayyukan shari'a ta yadda za a kawo ƙarshen tsaiko da ake fuskanta a wannan fannin. Kamar yadda sabon zababben takardar ƙungiyar alƙalai ta ƙasa Dubu Yahaya ya bayyana wakilinmu Sulemin Mini Barma jim kaɗan bayan kammala wannan zama. duk alƙalai na nijar sun haɗu nan niyami tun da sahe sai dare yanzu kun ga dare ya yi duka suna tsaye don dalili na harka shari'a ta je daidai in ana son shari'a ta je daidai kenan justice a ba ta kayan aiki abu guda muke nema ga gwamnati justice a ba ta kayan aiki don a samu a yi shari'a ta gaskiya in shari'a ba ta da kayan aiki justice ba ta da eh, kayan aiki kenan babu shari'a shari'a ga da muke nan muna yi don saboda al'umma duka muke yinta kuma duk jujin da ya fara aiki ya yi rantsuwa don yin shari'a ta kirki kenan ana son ai shari'a ta kirki dole ne gwamnati ya taimaka ma shari'a an ce mu buwar ne kenan buwar in baya da kayan aiki kenan aikin banza ne don shi ne muke Eh, wanga kongare da ya hau da mu lalle eh, malaman shari'a duka gaba ɗai kowa ya tsaye ya kamata justice a bata kayan aiki ta aiki da kyau domin 'yan ƙasa su ji daɗi mu aikinmu kenan To madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman inda a yau wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi ya nazari kan harkokin tsaro a arewacin Najeriya. A Najeriya, akasarin al'ummar kasar suna kwana su wani cikin zillimin abin da ka iya zuwa ya je ya dawo a wani lokaci dangane da taɓarɓarewa harkokin tsaro, wanda ya shafi zamantakewa rayuka da kuma dukiyoyinsu. al'amarin ma ba nan ya tsaya ba domin ya dakushe ayyukan noma domin ana bi a sace manoma a gonakinsu yayin da su ma kansu ɗalibai hatta na islamiyya makarantun sakandare da na gaba duk ba su tsira ba a iya cewa idan hakan ne ya sanya gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya yi kira ga mutanensa da kowa ya tanadi abin da za su kare kansu a duk lokacin da suka ji cewa mahara za su zo musu to su gungu su kare kansu Shi kawo gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradun kiraye ga gwamnatin tarayya. Da as the federal government to declare a total state of emergency on security for the whole northern state so as to go and fight these criminals. Inda ya ce ta sanya dokar ta ɓaci a kan harkar tsaro don hakan ya jawo hankalin jami'an tsaro a tsaya tsayin daka wajen yakar waɗannan ayyuka na ta'addanci a murkushe. bayan kwana biyu da yin waccan magana sai gwamna matawalle ya bijiro da sabbin matakai akan giggan hanyoyin da aka yi ittifaki suna taimakawa maharan nan na daji suna cin karansu ba babbaka kamar su kasuwannin mako-mako duka kasuwannin jihar zamfara mun rufe su daga yau babu wata kasuwa fadin jihar zamfara cikin gusau wadda za ta ci duk wata kasuwa mai cin sati sati daga yau ba ta koma ci sannan kuma mun kake kai abinci ko ina duk inda aka ga wata mota abinci za a yi bincike ina za ta je idan ba san da za ta je ba za a kama ta wanda bai je ba aka kama shi za mu yi mashi hukunci na yadda muka hukunta dan ta'adda sannan duk wani gidan mai da ke ƙauyuka ko lokar ganin daga yau mun ruhi shi jami'an tsaro za su tabbatar da wannan doka duk gidan nan da an ka kama yana sai da mai a wasu garuruwa bayan cikin garin gusau to za a ruhi shi kuma za a mai tara sannan babu sai da mai ga jarka ko da nan cikin gusau duk gidan nan da aka kama yana sai da mai ga jarka gwamnati za ta ruhe gidan mai za ta an shi lasin ɗaya gidan man in ta kama a rusa wannan gidan mai daga yau Hakanan kuma gwamnati ta umarci dukkan jami'an tsaro da su tsare babura da aka gani ɗauke da mutane uku a kai. A dakatar da su in ba su tsaya ba a harbe su ganin miya gumi. wannan doka ta fara aiki daga yau sannan idan muka ga kuna barin mutane suna yawo da babur mutum uku a goye to jami'an tsaro ku ne za mu sa malahi cewa da ku ake yi Gwamna Matawalle wanda ya zayyana waɗannan sabbin matakai sa'ilin da yake amsar ɗaliban kwalejin ayyukan noma ta garin Bakura da aka sace makonni biyu da suka shuɗe ya ƙara da cewa bayan wannan kuma babu wata mota wadda za ta je gidan mai ta sha man da wuce dubu goma mun kashe daga yau ta ya ɗoka ice a cikin daji ko katako babu wata mota da za ta koma ɗoka shanu daga yanzu a cikin jihar zamfara daga yau mun sa dokar cewa duk karamar hukumar mulki daga karshe shidda na yamma duk babur ɗin da aka kama to na ɗan ta'adda ne daga bisani dr bello matawalle ya buƙaci jama'a da su yi haƙuri da matakan da aka ɗauka an yi ne da kyakkyawan manufa na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci ya kuma gode 'yan sanda bisa ƙoƙarin da suka yi wajen ceto waɗannan Tun da farko a jawabinsa, kwamishinan 'yan sanda na jihar Ayuba Elkana ya yi godiya ne ga gwamnatin jihar. Bisa gudunmuwa da take baiwa rundunarsa wajen aiwatar da ayyukansu lamarin da ya kai ga nasarar da suka samu na ceto ɗaliban nan su goma sha takwas tare da taimakon tubabbin 'yan bindiga. mu kuma security agencies ya ba mu doka mu sa dole wannan abun mutane zamfara su goyi bayan mu su yi biyayya da shi wannan dokoki kuma ba ta da alaka da wani political party an yi shi ne don jama'ar zamfara duka ku samu zaman lafiya da kuma cin gaba insha Allahu mu dai za mu yar gurgurun mu mu obeying human rights in ba kai laifi ba ba ruwan mu da kai amma kai laifi za mu kama ka mu kai ka gaban hukuma Daya daga cikin waɗanda aka ceto su wanda kuma na suturta sunansa da bili da dalilai na tsaro ya yi godiya ga Allah da gwamnati tare da iyayen ƙasa bisa jajircewar da suka yi wajen tabbatar da ganin an ceto rayukansu. Akwai magana ɗaya zuwa biyu da zan ɗanyi. Ya koka ne tare da yin kira ga gwamnatin jihar da ta ɗauki matakin hana shigar da kayayyakin maye zuwa daji don kada ya faɗa hannun mahara ga kuma hujjarsa. in sun shata daji ba gani su ba mutane kashi su kawo mutane in sun shaye shayen giya da wiwi su taka su kai ka ga gawaki su haife ga su yana ɗaya daga cikin abin da ya samu karasa mutum gidan a yayin da iyalai da kuma hukumar kwalejin ayyukan noma ta bakura suke cikin murna da san barka hakan kuma ya farantawa akasarin mutanen jihar rai na matakan da aka ɗauka to sai dai kuma su mutanen garin randa cikin yankin dan sadau nasu munna ne tare da muradi hakan ya sanya suka taki ya zuwa wajen murya amurka don ta gabatar da muradinsu ga gwamnati Me ya faru ne? Ranar Asabar sha hudu watan takwas, ranar karni sha biyu rana. Sai ga yan bindiga fiye da mashin ɗari biyu. Hmm. Sun auku ma wannan ƙauye namun na randa. Yan sa kai suka dinga fafata da tsawon awa uku ba su tsara ga ya bura talatin eh. suka auko magarin nan a takaice bai mutum goma sha shida suka kashe akwai gidan da suka shiga suka kashe mutum biyar daga ciki akwai mata biyu da 'ya'yansu jarirai hmm. sannan suka kona mashin ya kai goma sha wani abu sannan suka kwashe dukiyoyi suka kona shaguna bayan nan sun suka zo suka kinafin ɗin mata a ƙallon mata arba'in tare da 'ya'ya arba'in da wani abu da yaran sun kai tamanin da uku yanzu na can hannun. Kun da hukuma? Eh an sanar da hukuma kuma shi ne har yanzu muke kai kokan bara muga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha kamar yadda muka samu labarin an fito 'yan makaranta bakura. Eh. Muke roƙon gwamnati don Allah ta taimaka mana bisa ga ƙoƙarin da suke yi a taimaka a agazo mana iyalanmu. su ma akasarin mazauna ƙauyukan da ke kewaye da karamar hukumar mulki ta tsafe ta yamma suna cikin halin ha'ula'i dangane da al'amura da suka jibanci tsaro. tsafe ta gabas ko tsaka ta yamma ba mai tabbashin zama ƙauyen su in dai ka ga mutum ya tsaya ya tsaya ne kawai bakin rai kawo maka bangaren tsaka ta yamma kenan asar kunci kunci da dan jibga asa yankin sauri kenan da keta wallahi duk an koro za a zo ƙauyen ku kuma a sake koma mu kamar ƙauyen ƙauye sun gawa kwana biyu da ya wuce sun kori mutanen gari wa'anda suka koma an je ana farfasa masa buhunan hatsi ana watsawa ana korar su ana ta su ba gari ko kan titi kake kawai ka fito funto zaka je gusau in ka rantsa sai kai kai kuka tsakanin mata da ƙananan yara shine ita doton daji gwamnatin kanta nake ga maka shekaran jiya an shiga tsakani da Allah mun rasa wannan irin ibtila'i ba wanda ke magana sai dai kawai an yi sanarwa an hana sai da man fetur a jarka an kuma hana a taba yawo in shirya tayi sai kuma aka ce an hana an kashe kasuwanni ai duk wanda zai bakarin tsafe ya shiga kan danja ne ko da kilomita ɗaya ne da rana da dama dama daga tsasa zuwa shemi amma da an ce maka magariba ta yi to baka da tabbas sani sha malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaida na malumfashi kada dai a sha'afa wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Murtala Faruk Sanyin na da labarin wasanni. Wasanni a takaice. Najeriya ta sami lashe lambar zinari ta uku a gasar wasannin Olympics na masu na ƙasa da ake gudanarwa a birnin Tokyo na ƙasar Japan. Folashade Oluwafemi ce 'yan Najeriya ta baya-bayan nan da ta lashe lambar zinari a bangaren ɗaukar nauyi na mata 'yan ajin kilogram 86 inda ta daga nauyin da ya kai kilogram 152 ko baya ga lashe lambar zinarin folasha shade ta kuma kafa sabon tarihi na duniya wanda ya zarta wanda ta kafa a baya na daga nauyin kilogram 150 wannan kuma ya bada adadin lambobi biyar kenan da najeriya ta sami lashewa kawo yanzu a gasar da suka kumshi lambobin zinari uku da azurfa biyu kuma duk an sami lashe su ne a bangaren daukar nauyi a najeriya kuma yan wasa biyar na babbar kungiyar kwallon kafar ƙasar ta super eagles ne suka halarci sansanin atisaye daga ke birnin ya zuwa yanzu domin shirye-shiryen fafata wasanni biyu na neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 ana hasashen dukkanin wasannin biyu za su yi zafin gaske inda najeriya za ta karbi bakoncin liberia a filin wasa na teslin balogun da ke birnin na eko a ranar 4 ga watan satumba kafin ta wuce zuwa kasar cape verde domin fafatawa da ita a ranar 7 ga watan na satumba mai horar da 'yan wasan kasar gano turo ya gayyaci 'yan wasa 30 domin fafata wasannin biyu inda jami'in watsa labarai na kungiyar ya bayyana a shafinsa na sada zumunta cewa tuni da dan wasan abia warriors adekunle adeleke ya halarci sansanin kungiyar haka kuma 'yan wasan kasar da ke fafata gasar firimiya ta ingila da suka hada da wilfred ndidi da kelechi ihenacho da alex iwobi duk sun sauka a sansanin a yammacin jiya lahadi to sai dai kuma najeriya na fuskantar babban kalubalen rashin daya daga cikin zaratan 'yan wasan da ta gayyata kevin akpobuma wanda ba zai halarci wasannin ba sakamakon kamuwa da cutar coronavirus ƙungiyar hoffenheim ta kasar jamus da yake taka leda ce ta bayyana cewa dan wasan mai shekaru 26 ya kamu da cutar doko da cewa an yi masa cikakken rigakafin cutar ta coronavirus ana sa ran sauran 'yan wasan su kammala halara a sansanin a yau litinin domin so ma atisaye ga dangadan a gobe talata bayan kasawar da ta yi a fafutukar samun zaratan 'yan wasan gaba biyu wato harry kane da cristiano ronaldo kungiyar kwallon kafar manchester city ta ingila ta tsawaita kwanta ragin dan wasanta na baya ruben dice da sabon kwantaragin da zai kai har zuwa shekara ta 2027 tare kuma da ninka masa albashinsa dais ɗan ƙasar portugal mai shekaru 24 ya koma city ɗin ne daga benfica a watan satumban shekara ta 2020 akan kwantaragin fan miliyan 65 ya taimaka wa kungiyar ta city ta lashe gasannin premier da karabawo da kuma sami kaiwa a wasan karshe ta gasar zakarun turai duk a kakar wasannin da ta gabata murtala faruk sanyin na Jamhuriyar Amurka a Abuja, nigeria. A gaida na sanyin na shirin namu kenan a yau kafin mu karkare ga baba da tishe muhimman kanin labarai. a takaice kasa da shekaru shida kenan da prime minister india narendra modi ya kaddamar da gina majalisar dokokin afghanistan a birnin kabul wata gagarumar nasarar demokuraɗiyya da new delhi ke hankulin samu akan abokiyar gabar ta pakistan amma sauyin mulki da aka samu a cikin wannan lokaci bayan da taliban ta kwace mulki a afghanistan india za ta fuskanci koma baya a yankin da take rikici da pakistan da kuma babbar abokiyar gabar ta china a wani tashin hankali akan iyakokinsu yau litinin magajin garin milan babban birnin hada-hadar kasar italy ya buƙaci amsoshi game da dalilin da ya sa wuta ta lakome wani ginin bene yana mai kwatanta lamarin da wutar da ta tashi a benin greenfield tower a london wanda ya hallaka mutane 71 a shekaru hudu da suka gabata ma'aikatan kwana-kwana sun ce kowa ya yi kokarin ficewa daga cikin ginin mai hawa goma sha takwas a milan ta kudu wanda ya kama da wuta a jiya lahadi da rana a cikin mazauna ginin benin akwai wani mawakin zamani mahmud wanda ya lashe babbar kyautar bukin wake-wake na rimo a shekarar 2019 da wakasa ta soldi wadda ta yi fice a duniya a ƙarshe a yau litinin layukan yanar gizo sun samu tsaiko kana an jibgin rundunar tsaro a kan tituna da suka shiru tsit ba kamar yadda aka saba gani ba yayin da mutane suka makale a cikin gidajensu biyo bayan kiran da masu fafutuka suka yi na gudanar da zanga-zanga kin jinin gwamnati a sudan ta kudu a yau litinin da aka shirya shugaba salva kiir zai yi jawabi a wurin buɗe majalisar dokokin ƙasar gamayyar ƙungiyoyin fafutuka sun sake jaddada kiran da suka yi a jiya lahadi na gudanar da taron jama'a a kan neman shugaban ya yi murabus ko da yake zuwa safiyar yau litinin babu wata alamar taron jama'a a manyan titunan birnin juba wasu 'yan raji sun faɗa wa reuters cewa suna ɓoye a wani wuri saboda dalilai na tsaro to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da kuma twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com Kuna kuma iya sake sauraron wannan shirin a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai da heli da kuma des da suka hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.